Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ministan cikin gida Bazum Muhammad na gudanar da wata ziyara aiki a Difa inda ya gana da hukumomin bariki da na gargajiya na jihar. Muna dauke da bayani dangane da kwamɓalar koko gargajiya da ke ci gaba da gudana a birnin Tawa. A shirin musamman muna dauke da rahoto akan wata mai sana'ar salati a garin Doso. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ministan cikin gida Muhammad da Bazum ya isa a garin Difa inda ya gana da hukumomin bariki da na gargajiya na jihar ta Difa. Sun tattauna ne a game da batun wasu mayakan kungiyar Boko Haram da suka mika kansu ga hukumomi. Dan majalisar dokoki na wannan jiha Lamido Mummuni ya halarci haduwar ya kuma amsa tambayoyin wakilinmu Adam Babu Karna. Mun gudanar da wannan ran gadi ne haɗin gwiwa da ofishin ministan cikin gida domin ko cikin wace hanya na ganin cewa zaman lafiya ya dawo a jihar ta Difa ta hanyar duka hanyoyin da suka dace domin dakile yawaitar 'yan Boko Haram. Ina ganin neman zaman lafiya a ne da ya wajiba wanda duka da yake a cikin rayuwa jama'a suna iya fuskantar matsaloli ko kuma tashin hankali. Sai dai hanyoyin warware matsalolin suna da yawa don haka ne minista kuma mai wakiltar wannan jiha ya kusance mu domin shaida mana aniyar su da kuma aniyar gwamnati na neman zaman lafiya ta hanyar karya lagon 'yan Boko Haram. L'intention du gouvernement qui consiste à rechercher la paix à travers la démobilisation de Boko Haram. A jiya ne shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kaya kasashen waje reshen Yamai Alhaji Sani Shekaru ya bayyana a gaban alkali. Bayan ya saurare sa alkalin ya umurci a tsare shi a gidan kaso. Ana zargin sa ne da laifin tattara jama'a da kuma tunzura su su da kayar baya. A ranar Alhamis mai zuwa ne za a yi masa shari'a. Metar Abubakar Amadu shine lauyan da ke kare Alhaji Sani Shekaru ga kuma karin bayanin da ya yi wa Habibu Garba. Kamar yadda kuka sani a kwanaki biyu an samu gama tsakanin masu talla a zagaye da babbar kasuwa da jami'an tsaro. Don haka a cewar sanadin kama sani shekaru shine cewa yana kan gaba inda ake zargin sa cewa ya tara 'yan kasuwa domin su yi wa hukumomin turjiya su tayar musu zaune tsaye. Sannan idan kuka dubi lamarin ya faru ne a lokacin da sani shekaru yake hannun hukuma. Kenan bayan da za a ce ana tsare mutum kuma a ce wai shi ne kan gaban wani tashin hankali. Waɗannan matasa 'yan kasuwa da suke sayar da kayayyaki a hannu a zagaye da babbar kasuwa jama'an tsaro sun hana su ne inda ake cin tararsu. To sai kasance tara ce wadda babu ta a rubuce a takarda, kenan wata iri ce. Wannan ne ya sanya sani shekaru ya zo domin ya ja hankalinsu ya shawarce su. Bari mu leƙa a fagen ilimin boko musamman dangane da rashin malaman makarantu cikin wasu makarantu na yankunan ƙasa. Da farko a Agadez inda ɗaya daga cikin manyan makarantu sakandare na gwamnati a garin wato sai Esther Gama mai adadin ɗalibai dubu uku a kwaleji da lise ke fuskantar matsalar karancin malamai musamman masu koyar da Ingilishi. Amma duk da haka shugaban makarantar na tafiyar da harkoki kamar yadda ta kamata. Ga dai Sabit Sale wato Sabit Alhaji Sale shugaban makarantar da bayani. Matsalolin rashin malamai da muke fama da shi a nan makarantar ta gama kawai shi ne a ɓangaren malamar da ke koyar da Ingilishi. Abin har ma yana hana muna barci, inda muna buƙatar malaman Ingilishi ne tara kuma biyar kaɗai ne muke da su, wanda ya tilasta muna mu tafi a hakan. A ajin da ya kamata a yi awowi hudu a cikin sati ana bayar da karatu, sai mu dawo da shi a awowi uku, kafin mu ga yadda gwamnati za ta ciwo kan wannan matsala ta rashin isassun malamai. Muna kira da gwamnati ta mayar da hankali matuka na jayo ra'ayin malaman boko su rinka zawa a cikin wannan jiha kuma a sanya su a cikin yanayi mai kyau domin su tsaya a cikin wannan jiha su bayar da karatu. Tout enseignant que de pouvoir le maintenir dans cette région-là. To a garin da ma akwai irin wannan matsala inda tun farkon shekarar karatu ta 2016-2017 makarantar kwaleji ta biyu ta garin da ke da matsalar malamai masu ba da ilimi a fannin kimiyya. Malami guda a wannan fanni ta yake ba darasi cikin azuzuwa hudu daban-daban kamar Halidu Musa wanda malamin kimiyyar rayuwa da ta ƙasa ne amma kuma yake ba darasi a fannin lissahi a wasu azuzuwa ya kuma yi wa wakilin mu Dauda Hassan ƙarin bayani. Tun lokacin soma karatun boko ne nake koyarwa a fannin kimiyya sanin halayyar jama'a da ƙasa cewa da SBT a cikin ajujuwa hudu saboda rashin isassun malamai. Ba wai don ina da isasshen lokaci ba ne domin yin sa, kawai ina kashe kaina ne wanda rashin isassun malamai ne ya haddasa haka. An ce mini na koyar da kimiyya da kuma fannin lissafi, amma na wucin gadi ne. Akwai matsaloli saboda ba sashen harshen da na koya ba ne, ina fuskanta da yawan matsaloli duka da yake ina iya ƙoƙari na na koyarwa. Koyar da fannin lissafi ba horon da na samu ba ne. Majalisar Dokoki ta matasa na cigaba da zaman babban taron ta karo na biyu a wannan shekara da ta suma a jiya. Taron zai kuma cigaba da gudana har zuwa 31 ga wannan wata a ƙarƙashin jagorancin shugaban Majalisar Dokokin ta matasa Ismail Habibu Isaka. A zaman su na yau 'yan majalisar sun saurari bayani dangane da rayuwar yara da kuma ba su kariya a Nijar. Shugaban ƙungiyar Koni da mai kula da wato hakkin yara Musa Siddiku ne ya yi wannan bayani. Shugaban Majalisar Dokokin ta Matasa ya yi wa Musa Hassan ƙarin haske dangane da ma'anar wannan Majalisar Dokoki ta Matasa. Majalisar matasa wani sarushi ne da ke kare muradin matasa. Abu na farko da ake horar da mu yaya ake horar da 'yan majalisa masu tasowa. Sannan abu na biyu ana horar da mu yadda majalisa take tafiyar da ayyukanta. Kamar yadda muke 'yan majalisa ne na matasa muna kare matabar ƙasa ne. Kamar yadda majalisar dokoki ta kumshi 'yan majalisa 171 mu ma haka muke mu 171. Mu 'yan majalisar matasa ana horar da mu yadda tafiyar ƙasa take, inda a yanzu haka mun shirya wani taron muhawara inda muka tattauna akan abubuwa da dama wanda yana baiwa abokaninmu damar samun ƙwarewa a fannin turanci. Kuma ana horar da mu yadda ake jagoranci, saboda mun fahimci matasa suna da matsala wajen jagorancin wata ƙungiya, don haka ake bamu wani giɓi na jagoranci. Majalisar Matasa ta ƙasa wato CNG na gudanar da waɗansu ayyukan da suka shafi matasan ƙasa na tsawon kwanaki hudu a nan Yamai. A raɗawa wannan shiri sunan Candela Jeunesse. Shugaban Majalisar Matasan Aliyu Umaru ya yi wa Muntari Muhammadu ƙarin bayani. wanga taron da aka yi ana ce mishi kan national de akan yi shi a kowane shekara a cikin garuka da dama kamar cikin region region sai to waga shekara ba samu yi ta ba wannan gangamin mai kira ga duk matasa na nishar to sai mun kai nazari mun ka ce to wajen bangaren yamai za mu yi shi tun da haduwa ne mai mahimmanci da gaske yana sa matasa su samu tallafi kuma a kamo su karfin gwiwa cikin abubuwa da dama dama kamar bisa kan harka horo bisa kan harka wasanni na motsa jiki kuma bisa kan ma harka tafiyar da harkokinsu na yau da kullum da ma gyara garin tunda muna cikin yanayi a nan yamin yala ya kamata mutane a gani a koya don saboda a sa matasa duka a sa su cikin wanga hanya na yin aiki ma ƙasa Wato kun sa ɗaya daga cikin magabatan majalisar matasa ta ƙasa wato ba Aliyu Umar shugaban majalisar ba kamar yadda ni bayyana. Ƙungiyar Taekwondo ta Nijar ta gudanar da wasu ayyuka da dama daga 19 zuwa 26 ga watan na Disambar musamman horar da alƙalai da kuma ƙarin matsayi ga 'yan wasan Taekwondo har da kumbatar ƙasa da ta gudana daga 25 zuwa 26 ga watan Disambar ɗin nan. Metar Hamza Sidik mai kula da sadarwa na ƙungiyar ta Taekwondo ya yi wa mana Amadu ƙarin bayani ta wayar tarho. jihohi guda takwas na Nijar duka sun iso kuma sun kawo ta kwambatan su maza da mata Allah da ikon shi yasa dai mun yi wannan wasa mun kare lahiya babu wata matsala tunda babu wanda an ka kasa da yake bai yarda ba akwai wanda ana ga kasa su ma da suna ga jin daɗi dan bana mun samu material da mun samu wajen federation mondial da federation ta mu ta sayi wanda ake aiki da su ana competition international su ne mu ma mun ka aiki da su bana bar mun fara aiki da su da su mashin inda gare mu kwambatan in ya sa point in shi da ya sa mashin take sawa kuma kowa yana ganin point in ba sai an gare bane a ake arbitar su bada an ka gani babu wani kace nake da wani ake kwambatan ya sa yake arbitar ne ba su sami shi kuwan ba gashi nan biskan ikarar mashin tana sawa kowa yana ganin shi kamin muyi yi wannan shampiyona mun yi formation na arbitar arbitar national na nan federation wani muka yi forme biskan wannan material mun ji kuma passage tamtir noir premier dan deuxième dan troisième dan da na yara masu shekara goma sha biyu zuwa shekara goma sha biyu wanda ake ma pum premier pum da deuxième pum duka mun yi. to har yanzu muna a fagen wasanni inda zamu je a tawa inda kuma ake ci gaba da gudanar da kwamfutar gargajiya karo na 38 a birnin Tawa. Muntari Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wani rahoto. Ajiya da marace ya mai sun kara ne da zandar sai dai sun tashi kunnan doki haka ma a bangaren 'yan wasan jihar tawa da doso sun tashi baram-baram. A karawar da aka yi a yau da safe an samu faduwar zakaru uku ciki har da isaka, isaka na doso. A karawar da ta haɗa maraɗi da doso maraɗi ce ta samu nasara. A fafata wuni na biyu da ya haɗa 'yan kokuwar jihar zandar da agades zandar ta samu maki biyar a yayin da Agres take da maki hudu kuma suka yi mutuwa tsaye guda. A cikin 'yan kokowa tamanin da suka shiga fili yanzu haka 'yan kokowa tara ne suke tsaye kafin karawar maraicen yau. A cikin tsarin ci gaba da kwambala za a yi karawa biyu ne tsakanin tawa da ya yamai da difa. Za a ci gaba da fafatawa ne har zuwa uku ga sabon wata na sabuwar shekara. A gaida Muntari Muhammadu yanzu kuma sai a dakace mu. Ku sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman a wannan lokaci da muke ciki ana samun salati sosai a kasuwanni abinci ne da jama'a ke shawa sosai a garin Karra cikin da ɗin birnin Gaure harkar salati na cikin noman rani da mutane ke yi tun shekaru da dama har ma suna shaidawa mutane a garin doso sai dai a bana masu noman salatin na kokawa da rashin samun masaya idan aka kwatanta da shekarun baya wakilinmu na doso dauda hassan ya haɗa mana wannan rahoto da muntar muhammadu ya fasara oran gono oran gono gono dala wakin du gono no ai gaba irga ne da badal gono ran dan sinu ne ran da sinu godi san dai wallahi anan muna a karamar kasuwa ne ta doso da safe inda can baka rasa ba kake ganin wanda yake tsayawa a gaban masu sana'ar sayar da salati domin saya maimuna tana daga cikin matan da ke zuwa daga wani gari da ake kira kara kilomita takwas daga birnin Gawari, sannan kuma nisan kilomita da 44 daga birnin Doso domin gudanar da wannan sana'a ta sayar da salati. A nan tana nuna rashin jin daɗinta ne da kuma fargabata saboda rashin ciniki. A shekarar da ta gabata ko da yake kakarsa ce idan ka kawo kana sayarwa. A wannan shekara Bamu da yawa kuma babu kasuwa, babu ciniki don haka muna fuskantar matsala. Ba mutum ɗaya ba ne kowa da kowa ne rashin ciniki ya shafa. Tun jiya da muka zo ba mu sayar ba, kenan ba na iya ce muku akwai kasuwa. Masu wannan sana'a idan ba su sayar ba suna cika dare ne a doso domin tsimin kuɗin mota. Sai dai a cikinsu akwai matan aure wanda ya zame musu cilas su koma a garinsu na kara, washe gari kuma su dawo a doso. su. Hadiza tana ɗaya daga cikin matan ta bayyana mana irin matsalolin da suke fuskanta. Dino ai kaga funukarra. A jiya ne na fito daga kara na kawo salati kamar yadda na kawo shi gashi na cinikin dala talatin kaɗai na yi ga matsaloli tun shuka iri har ban ruwa duka akwai wahala gashi kuma babu ciniki dala talatin kaɗai na yi mijina bai bari na cika dare yanzu sai na koma gida dole. Kusan ka daidai Noman rani dai shine babban sana sana'ar dogaro ga matan garin Kara, sai dai a cikin irin wannan yanayi ko suna samun kuzarin ci gaba kuwa? Tumar la a da wato Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na maricen yau a huta lahiya.